ba ni gaba ko uban ni gani sai na san an masa dukkan dan murna wanda bacci ma ya gagare shi ba ni gaba ko uban ni gani sai na san an masa dukkan dan murna wanda bacci ma ya gagare shi Allah dai raba mu da mugayen mutane azzalumai. Na me ki bada inji da ta yau mana. An ci amana zaman tare wallahi. tana daɗin kowa investigation bureau akwai tarin daloli na da na zo da su a cikin walidin ɗina kowa ya sanni da su a cikin garin daɗin kowa ita ce ta cinye mu amma take haka kamar figaggiyar kaza